والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar alhamis eh, na ranar juma'a wanda ya dace da 22 ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha biyar. a watan biyar shekara ta 2020 bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsane ƙarshen aya ta biyar yau kuma in allah ya yadda za mu tashi farkon aya ta shida a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa'i fadin Allah ta'ala yuridullahu bayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله تعالى يريد الله ليبين لكم الله ينا نفن دنيا مكو بياني wa yahdiyakum kuma ya shiryar da ku sunanan lazina min qablikum sunnoni na waɗanda suka zamanto suka wuce a bayanku wa ya tuba alaikum kuma ya karɓi tubanku wallahu alimun hakim Allah ya kasance masani ne mai hikima wallahu yuridu an ya tuba alaikum kuma Allah yana nufin ya karɓi tubanku wa yuridu lazina yattabi'una shahawat amma kaga waɗanda suke bin soye-soyen zukatansu su kuma suna nufin an tamilo cewar kuɗin ku karkata mailan azima karkata wacce take mai girma yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ya sauƙaƙa muku wa hulikal insanu da'ifa kuma tabbas an halicci ɗan adam mai rauni waɗannan ayoyi ubangiji mai girma ɗaukaka yana yi mana bayani a kan iradarsa iradarsa ga bayansa wacce ta kunshi shiryar da su izuwa ga tafarki wanda yake madaidaici tafarkin da zai sa su tsira a rayuwarsu ta duniya da kuma lahira da kuma yi musu bayanin hanyoyi waɗanda suke kyawawan hanyoyi da za su gyara aƙidarsu su gyara mu'amalarsu su gyara zamantakewarsu sannan kuma da irin manufar da ubangiji mai girma ɗaukaka yake da ita a kan bayansa na ya gafarta musu ya sauƙaƙa musu a cikin rayuwarsu ta duniya da ta lahira haka kuma a gefe ɗaya Allah ta'ala ya mana bayani akan irin yadda masu son zuciya su kuma ko da yaushe so suke su kautar da bayan Allah ga barin tafarkin Ubangiji mai girma ɗaukaka shine zamu ga a aya ta farko ubangiji ta'ala yake cewa yuridullahu liyubayyana lakum Allah ta'ala yana nufin yayi bayani a gare ku ma'ana waɗancan ayoyi da ubangiji mai girma ɗaukaka yake taimako bayanin abubuwan da ya halatta a gare ku da abubuwan da ya haramta a gare ku da abubuwan da ya kamata ku kiyaye domin ku tsira a rayuwarku ta duniya da ta lahira wannan Allah ta'ala yana da kyakkyawan manufa ne a kanku inda ba shi da wannan kyakkyawan manufa ɗin to da sai ya bakku ku yi ta rayuwa a cikin duhu da budumbuduma ƙarshe sai ku aikata abinda ubangiji mai girma ɗaukaka zai azabtar da ku to amma yi muku bayani da ubangiji ta'ala ya ringa yi cewa abu kaza halag ne abu kaza haram ne wani lokacin Allah ta'ala ya kwaɗaitar da ku cikin abubuwan da suke na halag ɗin wani lokacin ubangiji mai girma daukaka ya tsoratar da ku gujewa abubuwan da suke na haram wannan ya nuna kyakkyawar manufa da ubangiji mai girma ɗaukaka yake da ita ta tausayi a kan bayansa kamar yadda a ayoyi da dama ubangiji mai girma ɗaukaka yake nuna mana cewar yana jin kan bayansa yana tausayin su Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu ya sha Allah ta'ala ya ce shi mai tausayi ne ga bayansa ya kasance na arzikta wanda ya ga dama a cikin bayinsa to kamar haka ne a nan wajen ubangiji ta lace yuridullahu li bayyana lakum waɗannan abubuwa duk da yake ta lissafo muku da ma waɗanda za su zo nan gaba Allah yana nufin ne domin ya muku bayani abin da ya dace da ku na halak da kuma abin da ya zamanto haram a gare ku ku san halak ɗin ku zakke mata ku samu ɗaukaka a wajen Allah ku san haram ɗin ku guje mata nan ma ku ƙara samun ɗaukaka a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka to shine a gaban ubangiji ta ala ce wa ya hadiya kum sunan allazina min ku kuma ya shiryar da ku ta farkoki na waɗanda suka wuce a bayan ku lafazin sunan jam'i ne na kalmar sunna wanda a sunna a cikin yare na harshen larabci abin da yake ɗaukar ma'ana shine ne tariqa wato hanya kenan ko tafarki ko ra'ayi ko gwadabe ko ɗabi'a ko halayya duk wannan yana ɗaukar ma'anar sunna to anan wadanda Allah ta'ala ya ce sunan allabina min qablikum sunnonin waɗanda suka wuce a bayanku yana nufin tafarkinsu tafarkin waɗanda suka wuce a baya kuma ya kasu kashi biyu akwai waɗanda suke kan kyakkyawan tafarki Allah subhanahu wata'ala yayi ta bayanin sa yayi ta bayanin labarurukan su a cikin alkur'ani ba dan komai ba domin ku kwaikwayi irin su ku kwadaitu da irin kyakkyawar makomarsu sannan a cikin waɗanda suka wuce a bayanku akwai kuma waɗanda suke kan mummunan tafarki su ma nan ubangiji mai girma ɗaukaka ya cika alƙur'ani da yi muku misalai da bayanai da labarurruka a kansu ba don komai ba don kada ku bi irin mummunan tafarkin da suka bi don kada ku fada cikin halin da suka fada wa kansu na halaka da azaba shi sa za mu ga ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi ta ba mu labarin annabawa da waɗanda suka yi imani tare da annabawa ɗin da yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya tseratar da su da irin gwagwarmayar da annabawan suka ringa yi a gefe ɗaya kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya ringa ba mu labarin waɗanda suka yi wa annabawan nan tawaye da yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya ringa halakar da su allah ya cika alkur'ani da labarin annabi nuhu alaihi salatu wassalam da yadda ta kaya tsakaninsa da mutanensa haka annabi salihu haka annabi hudu haka annabi shu'aibu haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam haka dan uwansa annabi lutu haka alqur'ani cike yake da labarin annabi musa alaihi salatu wassalam haka annabi isa alaihi salatu wassalam duk ba dan komai ba dan ubangiji ta'ala ya shiryar da ku sunan allazina min qablikum ya karantar da ku tafarkin waɗanda suka wuce a bayanku sannan kuma a gaba Allah ta'ala ya ce wa ya tuba alaikum kuma Allah ta'ala yana da manufar ya karɓi tubanku ya yafe muku kurakuranku ya wato ainihin ya wanke muku munanan ayyukanku wallahu alimun kuma Allah ya kasance masani ne hakimun mai hikima cikin al'amuran da yake gabatarwa a gaba Allah ta'ala ce wallahu yuridu an ya tuba alaikum kuma Allah yana da manufa na ya tuba a gare ku ma'ana duk lokacin da bawa ya tuba zuwa ga ubangiji mai girma daukaka ubangiji mai girma daukaka kofarsa a buɗe take Allah zai karɓi tubansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a wani hadisi cewa man taba taba alaihi dukkanin wanda ya tuba to tabbas ubangiji mai girma daukaka zai karɓi tubansa asalin kalmar at-tauba abinda take nufi shine ar-ruju'u ila Allah azza wajalla ma'ana bawa ya koma zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka baya ga ya aikata wani abu da ya nisan tashi da fadar Allah fadar Allah fada ce ta mutanen da suke kiyaye dokokin Allah suke tsantseni akan sauke wajabci da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗora musu to waɗannan su ne auliya'ullah waɗanda suke cike a fadar ubangiji mai girma ɗaukaka to da zarar ɗan adam ya saba wa Allah to da zarar ya rage wa kansa matsayi a cikin fadar ubangiji mai girma ɗaukaka ya fara nisantar fadar Allah kenan to duk ranar da ya gano kuskurensa ya dawo ya gyara waɗannan ɗabi'u ɗin to ya tuba kenan ya koma izuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka to duk wanda ya koma izuwa ga Allah kuma ya kyautata aikinsa to ubangiji mai girma ɗaukaka zai karɓi tubansa yasa anan Allah ta'ala ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum abinda Allah ta'ala yake nufi shine ya karbi tubanku wa yuridul ladzina yattabi'una shahawat amma kuma kaga waɗanda suke bin soye-soyen zuƙatansu su abinda suke nufi an tamilu ku karkata ma'ana an tamilu aniddini wal haqq ku karkata gabarin tafarkin addini ku karkata gabarin bin gaskiya mailan azima karkata wacce take mai girman gaske shi sa zaka ga waɗanda suke bin soye-soyen zukatansu kullum babu abin da yake damunsu irin addini ya za a yi a rushe addinin nan ya za a yi katar na addinin nan ya za a yi a muzanta addinin nan suna amfani da duk wani abu da suke amfani da shi wajen yaƙar addini a yaƙi addini da cacar baki a yaƙi addini da rubuce-rubuce a yaƙi addini da fikirori waɗanda suke na soye-soyen zukata a shagaltar da mutane gabarin addini a ɗauke hankulansu gabarin addini ɗin a koya musu abubuwa waɗanda suke na saɓon ubangiji mai girma ɗaukaka ko kuma abubuwa na sharholiya da miƙe ƙafa za ga hatta kafafen yada labarai akan yi amfani da su wajen kawar da addini yadda za ka ga ana buɗe kafafen yada labarai ana promoting ɗin wasu yara waɗanda suke ba su san rayuwa ba ba su da addini ba su da addina su karanta addinin ba kai hatta ilimi na zamani ma ba su tsaya sun karance shi yadda ya kamata balle su amfana da al'ummarsu to amma tun da su celebrities ne waɗanda ake yayi za su zo su yi waƙe-waƙe za su yi raye-raye za su yi komedi za su zo su yi mamin za su yi waƙoƙi irin na turawa to saboda haka sai kaga yanzu duniya ta fi karkata a kan sun fi kowa tsada in taro za su je su ake bawa jami'an tsaro da suke kiyaye lafiyarsu in wani abu ne ya faru gare su tintiɓe idan wani ɗan celebrity ya yi sai kaga manya-manyan kafafen yada labarai na duniya a duk irin lungun da yake kaga mutum gaula jahili wanda bai san komai ba ba gidaje ɗan ƙauye amma manya-manyan kafafen yaɗa labarai na duniya da aka buɗe su da kowane irin yare da ya yi tuntube sai an ɗauka an yayata wa duniya ba don komai ba domin a karkatar da mutane ga barin abin da suke kai na addini to shine Allah ta'ala yake gaya mana cewa yana daga cikin alamomi na masu soye-soyen zukatansu shine kaga sun karkata ga barin addini duk abin da suke kokarin tallatawa abin da suke kokarin su fitar da mazharinsu a cikin al'umma shine abin da ya kauce ma addini shine abin da Allah ta'ala anan yake cewa wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima ku karkata gabarin addini din karkata wacce take mai girman gaske har ma kaga irin waɗannan 'yan celebrities din suna ganin cewar wai ai su tsakanin su ma da malaman addini kamar kishiyoyin juna ne raka kokawa ake yi wai malaman addini suna neman suna su ma suna neman suna ko suna ganin malama addini ma suna musu bakin ciki wani sun fi su yawan mabiya to ya wani bakin ciki za a yi maka a cikin yawan mabiyan da kake da su shashashai waɗanda suke bin ka cikin kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da raye-raye da sinima mutumin da yake iya tara mutane a ɗakin Allah kai kuma da kake tara mutane a ɗakin shaiɗan to ta yaya zai maka bakin ciki ai sai dai ya bakin cikin ina ma al'ummar da kake tarawa kana tara su ne cikin bin Allah wannan ita ce kaɗai damuwarsa hawa wai don kana wannan ɗaukaka irin ta biri ba ɗaukaka ce irin ta biri ya shigo cikin mutane yana tsalle ana masa ihu ana masa dariya shi yana ganin kamar burgewa yake yi nan bai san al'aurarsa yake bayyana ake masa dariya a kai ba nan shine kawai ɗaukakar shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa su abin da suke so shine a karkata gabarin addini din nan karkata wacce take mai girma a gaba Allah ta'ala yace yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah subhanahu wata'ala yana nufin ya sauƙaƙa muku wato waɗancan dokoki musamman dokar da take cewa wanda a cikinku ba zai iya samun ikon da zai bai sami ikon da zai auri ɗiya'ya ba mace ya to ya je ya auri wacce take mace mumina wacce take baiwa to wannan ba don komai ubangiji ta alaye wannan ba domin ya kawa ɗan adam sassauci yasa mu ga a ƙarshen ayar ubangiji ta ce zalika liman khashiya la'anata minkum wannan hukunci an tabbatar da shi ne ga wanda yake jin tsoron matsi a cikin ku saboda haka shine Allah ta'ala ce yi muku haka din ne domin ya khaffafa muku haka kuma za ka ga dukkanin wasu abubuwa da na shari'ar ubangiji ta'ala akwai sauƙi a cikin sa kuma Allah ya sauƙaƙa ne ba don komai ba domin ya zamanto takhfif sauƙi ga ɗan adam ɗin. don saboda mai a ɗabi'ar ɗan adam an halici ɗan adam mai rauni shi sa Allah ta'ala ce wa khuliqal insanu da'ifa kuma an halici ɗan adam ya kasance mai rauni duk inda ka kai da kwazo da kiyayewa da daurewa to sai wannan ɗabi'a fitra ta rauni ɗin na wani lokacin sai ta rinjaye ka duk yadda ka kai da baka ka son saɓon ubangiji mai girma ɗaukaka to wata ran sai wannan fitra ta nauyi ta rinjaye ɗan adam ya saɓa wa Allah duk yanda ya kai da tsantseni to wata ran sai wannan fitra din ta motsa sai kaga ya gajiya ta wani bangare din wannan shine wa khuliqal insanu da'ifa idan muka kalla a waɗannan ayoyi guda uku ubangiji mai girma ɗaukaka ya tabbatar wa da kansa kalmar wato siffa ta irada ayar farko Allah ya ce yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum aya ta bi Allah ta'ala ce wallahu yuridu an yatuba alaikum aya ta uku kuma yace yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa anan wajen akwai tabbatarwa da ubangiji mai girma daukaka siffa ta irada wato shine Allah abin da ya ga dama yake aikatawa ma cikin duk abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya aikata ɗin nan za ka ga akwai maslaha ga bayansa shi yasa a farko ya ce liyu bayyana lakum ganin damarsa ne ya muku bayani babu wanda ya tursasa shi don abin da ya yi ba a tambayar me yasa ya yi wanda ma bai ba ba a tuhumarsa me yasa bai ba la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'alun Allah ba ce masa me yasa kai kaza ko kuma dan me yasa ba kai kaza ba ba a tambayar Allah akan abin da ya aikata ko ma wanda bai aikata ba su bayi su ne ababen tuhuma sannan kuma ubangiji mai girma ɗaukaka shi ne wanda yake da cikakkiyar irada duk abin da kaga ya aikata ba wani wanda ya tilasta masa ya aikata ba tilasci a ciki ganin damarsa ne ya aikata abin da yake so a lokacin da yake so shi sa ya ce fa'alun lima yuri Allah subhanahu ta’ala mai aikata abin da ya ga dama ne saboda haka kai bawa ne baka da wani ba baka da wani yanci sai abin da ubangiji mai girma daukaka ya ga damar yayi da kai domin kai mallaka ce ta ubangiji mai girma daukaka saboda haka wannan ya kamata a ce bawa ya sa a cikin aƙidarsa ta zuciyarsa da abin da Allah ta'ala ya hukunta ganin damarsa ne ba wanda ya sai tilasta shi in ma bai yi din ba ba wanda ya sai tilasta shi nan ma iradarsa ce ta hana shi din sannan a ƙarshe da ubangiji ta'ala ce wa khuliqal insanu ba'ifa ku kalli yadda ubangiji ta'ala ya kawo fi'ili na khalaqa dinnan da siga ta mabi mabaniyun lil majhul alama lam yusammi fa'ilahu ba a ambaci fa'il ɗin ba sai aka ce wa khuliqal insanu an halicci mutum ba dan komai ba kowa ya san cewa wanda ya halicci dan adam dinnan shine Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida can ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun kowa ya san Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicci ɗan adam to amma a nan wajen me yasa Allah bai bayyana fa'ilin ba bai ce wa khalaqa Allahu al-insana da'ifa ba Allah ya halicci ɗan adam mai rauni saboda shi kalmar da'afu kalma ce ta tawaya rauni ba kalma bace ta wato ainihin kamala kalma ce ta tawaya to dukkanin wani abu na tawaya ba a danganta shi da ubangiji mai girma daukaka ba wai ba dan Allah ne ba wai ba dan cewa ba Allah ne yayi shi ba a Allah ne yayi shi amma saboda girmama ladabi ga ubangiji mai girma ɗaukaka ba a danganta masa tawaya shi yasa Allah ta'ala anan yace wa khuliqal insanu an halicci dan adam ina fata mun gano wannan amma bangaren da yake ba na tawaya ba za ga Allah subhanahu wataala yana sarraha cewar shi ne wanda ya halicce ka haka in aka zo origin na halitta din asalin halittar dan adam din wani lokacin ubangiji ta'ala sai ya bayyana sunansa cewa shi ya halicci dan adam rabbakumul ladhi khalaqakum al ku wanda ya halicce ku wani lokacin kuma sai ya faɗi damirin wanda ya halitta din inna khalaqnakum min turabin mu ne waɗanda muka halicce ku daga turbaya a nan wajen mukami ne na Allah ya nuna maka gwanintarsa da iyawarsa abin da ba zai iya yiwuwa ba a hankalce yau gashi Allah ya mai da shi ka kalli yadda fatar ɗan adam take gudana da ruwa da yaɗi da jini da jijiyoyi da laushi da komai amma asalinta ƙasa ce Allah ya mulmula ta ya mai da ita haka kaga wannan aiki ne na ubangiji mai girma ɗauka to da mukami ne na nuna bajinta da aiki ga dau na ba wanda zai iya yinsa sai Allah ɗin saboda haka in ya tashi sai ce inna khalaqnakum mu ne muka halicce ku in kuma aka zo mukami na mallakar ɗan adam da nuna masa cewar shi ba koman komai ba ne ba Allah shi ne mamallakinsa to kuma nan sai Allah ya ka uluhiyarsa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kuma Allah shi ya halicce ku da irin abin da kuke aikata wato da ku da ayyukan ku da halitta ce ta Allah to da haka kaga kenan dole ka ba abin da Allah yake so to tunda a wannan mukami ne na aja hankalinka ka yi abin da Allah yake so to sai ya sarraha ismul jalala wato sai ce wallahu sai ka sa na uluhiyya dan aja hankalinka akan sai abin da yake so za ka aikata ina fata mun gane wannan aya ta gaba Allah ya ce ne يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا Ya ذلك على الله يسيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da juna ta hanyar da bata halatta ba illa an takuna tijaratan sai dai fa idan ta kasance kasuwanci ne an taradin minkum da ya gudana bisa ga yarda daga gare ku wala taqtulu anfusakum kuma kada ku kashe kawunanku inna allaha kana kuma rahima tabbas Allah ya kasance mai jin kai ne dangane da ku wa man yaf'al zalika minkum wato wa man yaf'al zalika udwanan duk wanda ya aikata haka bisa ga wuce gona da iri wa zulman da kuma zalunci fa sawfa hinara. nara to da sannu za mu sada shi da wuta wa kana zalika ala Allah yasira kuma hakan ya kasance abu ne mai sauki a wajen ubangiji ta'ala a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya kuma ci gaba da mana bayani akan babu mu'amala bayan an gama mu'amala ta auratayya a karin farko an yi faɗi mu'amala ta zamantakewa da haƙoƙi na ƴaƴa akan iyayensu da haƙoƙi na gado to daga nan sai kuma aka zo aka yi mu'amala ta waɗanda ya halatta a aura da waɗanda bai halatta a aura ba to daga nan kuma sai aka zo aka shigo mu'amala ta kasuwanci da yanda ake tara kuɗi kamar ana so a yi maka ishara ne akan cewar waɗancan ma'amaloli da aka ambatar maka a baya duk abin da yake sa a yi su su ne kuɗi don ana maganar rabon gado magana ce ta dukiya wanda bai mutu ya bar ko kwandala da kadarar ko kwandala ba ba maganar rabon gadansa haka in ana maganar auratayya shi ma nan magana ce ta kuɗi da take shiga an tabta gobe amwalikum to kamar dalilin da ya sa ne sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya kawo wannan ayar ba don komai ba domin ya nuna muku ga kuma hanyoyin da za ku tara dukiya ɗin nan akwai hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala ya tanaje su domin ku tara dukiya da su akwai kuma hanyoyin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya hana shi ne Allah ta'ala ce ya hallazi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta'akulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku da juna bil ta hanyar da bata dace ba ta hanyar da take haramun a cikin shari'a mana dukkanin wani mu'amala ta tara kuɗi da Allah subhanahu wata'ala ya muku bayanin haramun ce to kada ku ci dukiyar ku da juna daga cikin wannan akwai cin dukiya ta hanyar riba Allah subhanahu wata'ala ya haramta cin riba ya ayu ladzina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci riba ninki ba ninki. haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya gaya muku cewar dukkanin dukiyar da za ku tara ta ta hanyar riba mun yawanta Allah ya cire albarka a cikinta yamhaqullahu riba wa yurdi sadaqat Allah yana cire albarkar da ke cikin dukiyar riba ma yana yarje muku yin sadakoki haka yana daga cikin hanyoyi waɗanda suke na albabil waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya hana ku ci dukiyar junanku shine hanya ta cin hanci da rashawa haramun ne ku ringa cin dukiyar junanku ta cin hanci da rashawa ku ɗauki wata dukiya ku bayar ga wasu masu hukunci ba don komai ba domin su yafe muku wani hukunci da kuka yi wani hukunci da ya hau kanku wanda yake za a yi muku hukunci a kai sai ku ba da cin hanci don a yafe muku wannan hukunci ɗin ko kuma ku bayar da cin hanci domin a ba ku abin da ba ku cancanta wannan ba shi ake kira da suna rishuwa Allah ta'ala ya haramta wannan ayar da ke cikin suratul baqara Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami ita akulu fariqan min amwalin nas bil ism dan wato ku dauki wannan dukiya din ku je ku bayar da ita zuwa ga wasu masu hukunci kawai dan ku tauye dukiyar wasu mutane Allah subhanahu wata'ala ya haramta wannan haka cin dukiyar maraya ita ma tana daga cin wato cin dukiya da yake bil batil Allah ta'ala ya haramta wannan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara fasa launa sa'ira haka cin dukiya ta hanyar fashi da makami ko zamba cikin aminci shi ma wannan cin dukiyar ku ne da juna wacce take bil batil Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi guda dan yawa mutane wa'azi akan cin dukiya ta hanyar fashi da makami annabi shu'aib alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin da'awar da ya aiko shi zuwa mutanen madiyanu shine dan ya hana su fashi da makami wa taqba'una as-sabila kun kasance kuna wa mutane hanyoyi ma'ana tunda kan hanyar su hanya ce ta matafiya sai su kwantan bauna in matafiya sun zo za su tafi sari kasar sham sai su tare su su kwace dukiyarsu ko in sun je sun yi sari su tare su su kwace kayayyakinsu Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan haka cin dukiyar mutane ta hanyar tawaye au bangiji mai girma daukaka ya aiko annabi shu'aib alaihi salatu wassalam yau mutane bayani akan haramcin tauye mizani da mudu kamar yanda Allah subhanahu wataala ya saukar da suratul mutaffifin yana gaya wa mutane irin narkon azabar da ya tanadar wa waɗanda suke tauye awo suke tauye mudu kuma suke algus har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man gashana falaysa minna mm. dukkanin wanda ya mana algus baya tare da mu shaykhul islam ibn taymiya Allah ji kansa da rahama yake cewa wannan lafazi na falaisa minna lafazi ne na narko lafazi ne na wa'idi ma'ana annabi sallallahu alaihi sallam sai ya faɗi kalma din wacce take jami'a wacce take ta game komai bai mai specifying a ina ne baya tare da mu al'ummar musulmi ba dan a nuna maka girman kalma din, ka ƙaddara duk abin da ka ga dama ta iya yiwa falaisa minna ahlul islam baya cikin mu mu musulmai ko falaisa minna ahlul janna baya cikin mu mu yan aljanna duk wannan zai iya shiga cikin fadin kalmar kaga a cikin hakan akwai tsoratarwa saboda haka dukkanin wata mu'amala wacce ba musulunci bane ya halatta ta a yi ta ta kuɗi wani ita kira da suna wato aklul amwali bil baqi cin dukiya ta hanyar da bata dace ba to wannan kuma sai ya ja hankalin 'yan kasuwa a nuna musu cewar ashe wajibi ne su ringa tuntubar musulunci a cikin kasuwancinsu dole ne 'yan kasuwa sai su ringa tuntubar musulunci a kan me Allah yake so mi a kasuwanci wani irin nau'i na siye da siyarwa da hada-hadar kuɗi Allah ya halatta mana wani irin nau'i na siye da siyarwa da hada-hadar kuɗi ubangiji mai girma ɗaukaka ya haramta mana dole ne sai 'yan kasuwa sun san wannan musamman a cikin irin wannan zamanin da muke ciki galibin waɗanda suke harkar kasuwanci za ka ga ba su fiye tuntuɓar malamai a akan ya ubangiji mai girma ɗauka yake so gudanar da kasuwanci ba tambayoyi da za ka ringa ji na fatawoyi ana yi wa malamai sai ka ji an yi tambaya ashirin talatin arba'in hamsin amma baka ji tambaya akan kasuwanci guda ɗaya ba saboda yanzu mutane sun fusata sun bazama kowa abin da yake bukata shine ya zanyi in yi kuɗi ita ce babbar matsala saboda haka ya za a yi a samu kuɗi an shiga cikin hali na talaucin zuciya da abin da ake hanga shine me za a kai baki ba wai albarkar abin ba a'a babbar matsalar a fita dai a nemo wannan shine har akwai waɗanda idan ka fiye jan hankalinsu a cikin 'yan kasuwa ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce su suna ganin in sai sun bi ka'idojin addini ne to za su daɗe ba su yi kuɗi ba saboda kawai a bar su su dai su tara kuɗin in sun tara kuɗin sa gina masallaci ko kuma sa je umara ko sa taimaki mutane ko sa raba indomi da taliya guda bibi ko sa waye da shawararsu in ka ji irin ba da kalar da ake yi a harkar kasuwanci da yadda mutane suke tara kuɗi kai ka san cewa ba sa tuntubar ubangiji mai girma ɗaukaka cikin harkokin neman kuɗin kawai abin da suka damu shine ya za a yi mai kuɗi in ka ga yadda ake wani kasuwancin babu tausayi a ciki babu jin kai a ciki kawai matsalar shine yaya za a samu riba ba kuma komai yake janyo wannan ba illa yanda zukata suka gina akan son gina duniya duk wanda zaka ga yana wannan hauma hauma din yana da nisa da fahimtar lahira a'a duniya ita ce a gabansa wane ya yi gida mai kyau a unguwa kaza ni ma yaya fafutuka ta in yi wannan gida ɗin wane ya hau motar kece raini ni ma ya zan wannan wane ya sa riga kaza ni ma ya zan wannan wannan ita ce kaɗai musabakar da ake yi ma ba a musabaka cikin yaya ubangiji mai girma ɗaukaka ya yadda in yi kasuwanci abu kaza shin halak ne ko haramun ne ba a wannan ba a tuntuɓar wannan to dole ne 'yan kasuwa su ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka su jo su ji kiran da ubangiji ta ta'ala yake musu a wannan ayar da ayoyi da dama ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ringa cin dukiyoyinku da juna ta hanyar da shari'a ta haramta kisa zaka ga galibi asarorin da ake yi a cikin kasuwa idan ka je ka bi su zaka ga cewa asalin kasuwancin dama an gina shi ne ba dan Allah ba haka galibi waɗanda za ga bashi shuka suna karye musu idan ka je ka bi diddigin kasuwancinsu da suke ba kasuwanci bane da Allah ya halatta galibi harka ce ta dillanci kawai saboda haka ya je yana ta dillanci kuma ya sa rashin gaskiya a cikin harkokinsa ya sa sabatta juyata a cikin harkokinsa ya ɗauki filin wane ya sayarwa da wane ya je canja takarda ba shi da wata matsala kawai shi matsalarsa ya samu kuɗi zaka da zarar an zo kuma ta fashe an kama shi an je an daure shi a prison bai zamanto yana ta duruduru duru da idansa yana cewa a tausaya masa baya ga Allah ya kira shi ya tausaya kansa bai tausaya kansa haka irin yan sabatta juyattan nan za ga galibi a ɗauki kuɗin wani a narka a na wani a ɗauki kuɗin wani a narka a na wani haka wasu daga cikin kamfanoni za ga da zarar sun ga abokin kasuwancinsu wanda shine abokin neman arziki ya zo ya ga shares ɗinsa a ciki yana karɓar kayan sayar ya kawo da an ga fara girmama to an san hanyar da za a karya shi a karɓe dukiyarsa an fi ƙarfinsa a je a yi ta shari'a abu na biyu kuma ƙasar da muke ciki ba ta da manya-manyan dokoki na hukunta mutane a lokacin da suke cin kuɗin mutane yanzu da za ka je prison gidajen yarin ƙasar nan ka tara waɗanda aka kai su saboda bashi sai kaga bashin da bai taka kara ya karya bane ba waɗanda suka yi mu'amalar kuɗin da bai taka kara ya karya bane duk yan maganar miliyan ɗaya ce abin da ya ƙasa miliyan ɗaya miliyan biyu abin da ya ƙasa su suka fi shan wahala ma da za a samu wanda zai ci miliyan ɗari miliyan ɗari uku miliyan ɗari hudu to shi wannan abin tattali ne ya kawo biznes mai kyau wajen hukuma saboda kashin rabe za a yi shi ya ringa tsakurar wani abu yana ba su shi ma mai neman haƙƙi yana tsakura yana ba su saboda haka su an kama su business ne kyau to dole ne sai an ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka a cikin wannan a gaba Allah ta'ala ya ce illa an ta kuna tijaratan an tarabin minkum sai dai fa in ta kasance kasuwanci ne wadda ya gudana bisa ga yarda daga gare ku harafin illa a nan wajen harful istisna ne kuma malamai suka ce irin wannan istisna'i din shi ake kira da suna al-istisna'ul munqati wato istisna'i wanda yake munqati wanda ka'idarsa shine Allah ya kuna al-mustasna min jinsil mustasna minhu wa shi abinda aka yi istisna'i din kada ya zamanto cikin jinsin abinda aka ciro shi daga jiki kaga a can wajen la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ana maganar cin dukiya ne bil batil amma tijaratan an taradin minkum wannan baya daga cikin wancan saboda haka an ciro shi ba daga jinsinsa ba to ka'ida idan aka samu al istisna'ul munqati malamai suka ce harafin illa din abin da yake dauka ma'ana shine lakin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa awi da dama zaka ga istisna'ul munqati yana zuwa da ma'anar wato ainihin lakin kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala taqtulun nafsallati harrama Allahu illa bil haqq kada ku kashe rai da Allah ta'ala ya haramta sai dai fa bisa ga gaskiya kaga in aka kashe rai bisa ga gaskiya ai bata cikin annafsul lati harrama Allah saboda haka sai zaman to lakin bil haqq da Allah ta'ala ce la yuzuquna fiha al mauta illa al al ula ba za su dan mutuwa a gidan aljanna ba sai dai mutuwa nan da suka yi ta farko kaga lakin mautatal ula to ne Allah ta'ala ce illa an takuna tijaratan an taradun minkum ay lakin an takuna tijaratan an taradun minkum sai dai fa in ya kasance kasuwanci ne wanda kuka gudanar da shi bisa ga yarda a tsakaninku a wannan gaba ta aya da ubangiji ta'ala ce an taradun minkum bisa ga yarda a tsakaninku imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama ya kafa hujja da cewar Abin da ake nufi da an taradin minkum wato wannan yake nuna cewar kasuwanci baya inganta illa bil dole sai an yi magana domin magana ita take nuna cewa an samu yadda juna na kasiyar min e eh, kasiyar min e eh, na maka kaga an samu an taradin minkum an samu yardar juna saboda haka shine yake cewa ainihin annahu la yasihul bai'u illa bil baya halatta kasuwanci ya kullu an tarabi minkum sai fa in an yi magana baki da baki li'annahu yadullu ala tarabi naffan domin magana da baki da baki shi yake nuni zuwa ga yarda ta nassi ba a zuwa cinikin bebaye ba ko cinikin ishara in aka dace ka ce ai ban faɗa da baki na ba wannan shine fiqhun Imamu Shafi'i amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewar kamar mazhabi na imam malik imam abu hanifa da imam ahmad ibn hanbal jumhurin malamai da wasu jin manyan malamai suna ganin cewar a'a ba dole bane sai an yi magana a'a kasuwanci zai iya gudana bisa ga yadda ta hanyar magana ko ta hanyar aiki misali ka je supermarket kaga wata madara fik an rubuta mata dubu ɗaya a jiki saboda haka ga kuɗinta an saka ka karanta ka ɗauko ka miƙa wa kashiya dubu ɗaya shi kuma ya sa ma a leda ya baka rasit ka tafi kaga nan buku magana ba ma kasuwancin ya kullu tun da gashi an rubuta maka ka gani sadaka suka ce to kaga kenan al-af'al ma yana nuna at-tarabi sannan yana daga cikin wato ainihin abin da yake nuna an tarabin minkum yadda da take gudana a tsakaninku a lokacin da za a yi kasuwanci shine wato ainihin rabuwa idan kuka zo ka siya na siyar maka ko na siya ka siyar min ka biya kuɗi na biya na karɓi kuɗi na baka kaya a lokacin kana da zaɓi za ka iya cewa ka yadda ko baka yadda ba ka siya ko ka fasa amma idan har ka ɗauki kayan daga inda ka siya ka kai shi wani wuri na daban wannan ya nuna an sami yadda kenan wadda ka siya ba za ka kuma ka da haƙƙin kuma da za ka dawo ka ce ba ka siya ba sai dai in wata matsala illa yake da ita wacce take mabayyaniya da kowa ya yarda da wannan sai an zo an canja maka hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim ga ruwayar abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa me siya da me siyarwa suna da zaɓi wa junan su mutukar su rabu ba a wani lafazi din manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza baya ar-rajulani idan mutum biyu suka yi ciniki fa kulli wahidin minhu bil khiyar kowanne a cikinsu su yana da zaɓi na ya ce ya siya ko bai siya ba tunda ba a rabu ba malam ya tafarraka mutukar ba su rabu da juna ba amma idan sun rabu da juna to magana ta ƙare ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum kuma kada ku kashe kawunanku cikin fitar da ma'anar wannan ayar wasu daga cikin malamai suka ce abinda gabar ayar take nufi shine wala yaqtul ba'dukum ba'da kada shashin ku ya kashe shashi ma'ana idan har wani ya dauki makami ya kashe wani wannan ya kashe kansa kenan domin shi ma yana da hukuncin ai masa ne ai masa kisa a kashe shi haka kaga kenan wala taqtulu anfusakum wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a yana daga cikin ma'anar wala taqtulu anfusakum shine kada ku kashe kanku da kanku ma'ana kada ka je ka wulla kanka zuwa ga inda zaka kashe kanka kada ka daba wa kanka wuka kada ka burma wa kanka wuta ka kone kanka kada ka sha wata shinkafar bera ko wani poison da zai kashe ka wala an fusa kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man qatala nafsahu bi shay'in uzziba bihi yawm al duk wanda ya kashe kansa da wani abu to za a yi masa azaba da wani abu ranar alkiyama in rataye kanka kai ka mutu to a yinin gobe alkiyama Allah ta'ala zai rataye ka a cikin wutar jahannama ya maka azaba in wuka ka burma wa kanka ka mutu to haka za a baka wannan wukar a yinin gobe alkiyama kai ta birma ma kanka kai kana mutuwa kana dawowa da wannan za a yi maka azaba in poison ka sha ka mutu haka haka in ma wani abu ka je ka wulla kanka in rijiya ka je ka wulla kanka in dutse ka hau ka fado in gini ka hau ka fado ka kashe kanka to da wannan za a yi maka azaba a yinin gobe alkiyama haka dukkanin wata hanya da idan ka bi ko wani gari da idan ka je kasancewar akan wannan hanya din akwai yiwuwar hatsari kai ba jarumtaka ba ce ka bi wannan ba shi ke nuna kai jarumi ba ne ba an ce maka ga hanya can ana sace mutane ana kashe mutane hanya ce ta 'yan ta'adda to ba jarumtaka ba ce ka bi wannan idan ka je ka bi aka kashe ka to ka kashe kanka Allah ta'ala ce wala kusa ku kuma kada ku kashe kawunanku haka kuma ba jarumtaka bace ba ana cikin annoba nobar da ta kashe mutane an gaya maka ga sabubba da za ka kare kanka ga barin wannan annoba ɗin kawai ka je ka afka kanka cikin wannan annoba ɗin? ka ƙi amfani da wannan sababi ɗin. ba jarumtaka bace ba in ka je ka wulla kanka ciki to ka kashe kanka yanzu misali da ake cikin wannan annoba ta coronavirus annoban coronavirus a bace wacce take hakika an riga an santa an ga yadda ta yi barna a kasashen duniya Allah subhanahu wata'ala ya jarraba al'umma da ita wani wajen ta yi barna da yawa wani wajen ta zo musu da sauki to haka kurin kawai saboda jahilcinka saboda rashin fahimtarka da sunnoni na ubangiji mai girma ɗaukaka da sauki da allah ta'ala yake kawa a cikin addini har kurin kai ka zo ka ce ka ƙaryata babu ma ita wannan yake nuna rashin wayewa da jahilci ga ɗan adam sannan baya ga ka ce ma babu ma ita ɗin duk wata shawara da aka baka na ka kiyaye kanka ka ɗauki mataki na kiyaye kanka ka ce kai ba za ka ɗauka ba an ce ka wanke hannu an ce ka sha hand sanitizer an sai ka sa takunkumi a fuskarka an ce ka nisanci wurin da annobar take a kai ba ruwanka kawai to sai ka je sai ta tasiri akan ka sai ta kashe ka wannan ka saba wa umarnin wannan ayar da ubangiji ta ala ce wala taqtulu anfusakum kuma kada ku kashe kawunan ku kai hatta umarni na addini idan har zai haifar maka da wata matsala da za ta iya kaiwa ka rasa ranka to Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa maka ku kalli mushe Allah subhanahu wata'ala ya ta maimaitawa a yin alƙur'ani cewar ya haramta muku mushe hurrimat alaikumul maitatu waddam Allah ta'ala ya haramta akan ku ku ci mushe to amma idan ya zamanto kasance kanka cikin hali na matsi na yunwa babu abinci sai aka ce an halatta maka ka ci wannan mushi din dan ka rayu fa manibbur ghaira bagin wala adin fala isma alai an halatta maka ne don ka rayu an halatta maka ne don ka an halatta maka ka ci ne don ka rayu to haka wasu abubuwa na shari'a ka tsinci kanka cikin janaba a cikin dare wanda yake mai sanyi kuma kana da rashin lafiya ta sanyi ko kana da lumoniya ko kana da asma saboda haka ba ka da ruwa mai dumi da za ka yi wanka ba a halatta maka ka je ka ɗauki ruwan sanyi ka rabta wa jikinka ka je ka mutu ba a'a in kai wannan ka kashe kanka hadisi ya zo a cikin musnad na imamu Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kansa da tarin rahama daga ruwayar Amr dan As Allah ya kara masa yadda cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tura Amr dan As tare da wasu sahabbai suka yi wata tafiya wasu ruwayoyin suka wato ainihin nuna cewa sun tafi wani yaƙi ne da ake kira da suna gazwatu zatu salasil wato yaƙin zatu salasil nabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura su shi amru ibn al-as shine shugaban kafila din shine ra'isul qafila shine shugaban tawaga din saboda haka da daddare ya kwanta bacci ana tsakiyar sanyi sai yayi mafarki ya tsinci kansa cikin janaba da ya farka ya ga idan ya ɗauki ruwa ya zuba jikinsa to zai iya kashe kansa saboda jikinsa baya son sanyi ko kuma sanyin yayi yawa ko babu ruwan dumi da za a yi sallah da zai wanka saboda haka kawai sai alwala sai taimama ya zo yau mutanen sa sallah bayan an dawo sai sahabbansa suka zo suka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam abokanan tafiyarsa suka zo suka gaya annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ga abin da mu yayi ga ruwa ga komai irin yan zafin nan wadaka su su san akwai waɗanda suke yan zafi ne su komai sai an yi shi yadda yake misali yanzu a nan wajen an tsinci kai cikin hali na annoba hukumomi sun dakatar da sallar juma'a ba don komai ba saboda kaucewa haduwa da cakuɗuwa da yaɗuwar wannan annoba da sai hukumomi suka saka dokar kada a yi sallar juma'a to akwai waɗanda suna nan su a'a su dai sai an yi sallar nan ko za a mutu shi wani fikihunsa gani yake yi a haɗu a mutu a masallaci ai shahada ce fiye da a mutu a gida to idan duk muka haɗu muka mutu a masallaci wa zai bauta wa Allah kuma ai manufofi na shari'ar musulunci abinda suka fara zuwa su kare shi ne mai ran ɗan adam kafin addinin ɗan adam dole sai da rai sannan za a yi addini ina fata mun gane wannan ko kuma ka ga wasu tun da a nan jihar da suke an hana yin sallar juma'a saboda su sai su tashi sai su tafi wata jihar Ah, wannan yau ranar juma'a mun samu rahoton akwai waɗanda suka tafi jigawa suka tafi wasu sallar juma'a wannan shaddud ne to kuma ya nuna cewa ba ku da fiƙihun din ba ma ku da fiƙihun addini ba ku da fiƙihun addini domin shin shi matafi almusafir matafi sallar juma'a wajibi ce a kansa ba wajibi ce a to ka tashi ka yi tafiya kuma ka tafi ka aikata abin da yake ba wajibi a kanka ba saboda haka abin da ya kamata a yi shi ne a ja hankali zuwa ga al'umma illolin da aka ambata da dalilan da aka ambata wajen haramta yin dakatar da yin sallar juma'a da haduwar mutane sai a zo a duba a gashin wannan illar tana nan ko ta yi sauƙi idan har illar ta yi sauƙi to a ja hankalin hukumomi su bar mutane su ci gaba da ibadarsu yanzu misali likitoci suna faɗa cewa a cikin kashi ɗari na mutanen da wannan cuta take kamawa kashi tamanin da wani abu za su iya yin cutar masu warke busan sun yi ba kaga illar yanda muka fahimce ta a da ta zo da sauƙin da da nan fahimtar ake mata ba inda ce aka a cikin kashi ɗari na waɗanda suka kamu kashi 85-90 za su mutu goma ne kaɗai za su yi sababin to sai a ce to yanzu ana da babbar illa amma tun da 90 ɗin warkewa suke to akwai cututtuka ma dama da haka suke tafiya masu malaria masu hepatitis b kusan ma sun fi wannan illa kenan a kodin ta yadda ake jawabi a kai abu na farko kenan sannan abu na biyu hukuncin yana tafiya ne akan cakuduwar al'umma to akwai wasu abubuwa da muke ganin an bar mutane suna cakuduwa suna gogayya da junansu irin gogayya da in a masallacin juma'a ne ma ba za a yi wannan ba domin masallaci ɗakin Allah ne duk wanda ya shiga Allah yana saukar masa da nutsuwa amma kasuwa fa ba wanda yake samun nutsuwa ana zaune kaloma ne sai ya zunguru wannan akwai magogin kasuwa akwai wanda shi kawai burinsa ya shiga cikin kasuwa ana turmutsu ya ta goge-gogen matan mutane ka waɗanda suke wani rashin mutuncin a cikin kasuwanni to ina kuma ga an saki mutane kamar fari sun fito lokaci ɗaya ga yanda ake nuna hotuna da bidiyon yanda ake cakuɗuwa da juna ya fi hatsarin kamuwa da cutar fiye da hatsarin haɗuwarta a masallaci sannan abu na uku akwai shawarwari da likitoci suke bayarwa da idan har aka kiyaye waɗannan shawarwarin yakan takaita yaduwar wannan cuta yakan takaita yaɗuwar wannan cuta kamar wanke hannu kamar amfani da hand sanitizer kamar amfani da takunkumi kamar kiyaye social distances a tsakanin juna kamar rashin daɗewa a waje ɗaya to sallar juma'a sau ɗaya ake yin ta a sati baya ga sau ɗaya ake yin ta a sati kuma idan kuka ba da minti ashirin da biyar ma ya isha sallar juma'a yana daga cikin sunnonin sallar juma'a shine takaita hudu ba ba a san ma a doguwar hudu ba aslan a sallar juma'a wadda sai a ga limamai idan kun hau hudu ba minti goma ya ishe ku ku hudu ba minti goma ya ishe ku kusa sallah minti biyar kowa ya watsa ya kama gabansa minti ashirin da biyar an rufe masallaci wannan shine abin da ya kamata mu ja hankalin shugabanni a kai su buɗe mana masallatai ba wai a fito na fito da shugabanni ko a tashi a ta hijira ana barin gari domin me kuma kawai a sallar juma'a ba wannan tashaddud ne saboda ka waɗannan sai suka zo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga shugaban su janaba ta kama shi a madadin yi wanka ya je yayi taimama ya musu sallah da taimama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo amr dan as yace da shi ya amr sallaita bi ashabika wa anta junubun yanzu kai ne kai wa abokanan tafiyar kadimancin sallah kuma kana cikin janaba amur dan asa ya ce eh, tabbas ya ma'aikin Allah na tsanci kaina cikin dare mai tsananin sanyi kuma janaba ta kama ni na ga idan na yi wanka da ruwan sanyi zan iya halaka saboda haka sai na tuna faɗin ubangiji mai girma daukaka wala ta an taqtulu anfusakum innallaha kana kuma rahima ku kalli yanda sahabbai suke da fahimta ta islahatu shari'a wani wanda yake ta waccan kokawa ɗin inda zaka ce ka maka ayar da ya kafa akai babu sai dai molanka da tunani da ina gani wanda kuma ba a kafa hujjar addini akai ke sai na tuna Allah ta'ala ya ce kada ku kashe kawunanku inna Allah kana bikum rahima Allah ta'ala ya kasance mai jin kanku ne fatayammamtu sun sallaitu saboda haka sai na yi taimama na yi musu sallah fa bahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakush shay'an ya yi dariya bai ce komai ba wato ya nuna cewar abinda wato amurin din nan yayi daidai ne abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin